Assalamu alaikum masu mu masu sauraron mu. yau ma ga mu da shahararren shiri mai farin jini wanda kuke so kuke kauna yau ma ga mu da jarumin mu kun san shi kun san waye shi yau da gani za ku ce la tashar DZ Hausa TV yau ga bakon da suka kawo mana to bako mu ne muka baka da shigowa shirin shirin daga Kannywood mai suna shiri shirin Jiza ta Hausa TV yanzu za gaya masu kallon ka sunan ka bacin ka faɗi sunan ka sannan muna so ka faɗi takaitaccen tarihin rayuwarka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Abdulmalik Sale wanda aka fi sani a Audu an haife ni a unguwar sai? Mm. na yi makarantar gidan makama bayan nan na je Aliya sannan na tafi na yi junior alia secondary school sannan na tafi ajingi na yi senior secondary school ajingi mm. shi ne ɗan takaitaccen rayuwata takaitaccen tarihin rayuwa shine wannan kenan eh. to daga nan sai aka tawo digiri digirgir kenan a masana'antar kaniwood a ni ina jin tun ina firamare aji biyu ko mm. uku nake sitar da rama Dan ni dan sitar da rama ne har gobe duk inda ka je a misali ina tutaya ni dan state drama ne ba dan fim ba eh to gashi ka ce kai ba dan fim bane kai dan state drama ne to masu kallon ka za su so su ji bambancin dan fim da dan kuma dan state drama saboda yanzu ka faɗi magana ka za ka raba masu kallon ka hankali biyu wasu ba san me ake nufi da state drama ba to yanzu ka wayewa da masu kallon ka hankali yadda abin yake yawwa to ni dan drama daɗe ne mm. ita ni na fara wannan harkar ne ina jin tsakanin 95 ko 96 mm. nan na fara harkar drama ta daɓe mm. saboda ni gaskiya akwai bambanci a yanzu da ɗan fim da ɗan drama daɓe mm. daga ɗan drama daɓe ya bambanta da ɗan fim ko idan ka tsaya ka duba za ga mu'amalan ma ba guda ɗaya ba ce Eh. a tarbiyyar ma ba guda ɗaya ba ce mm. to kaga haka dole ne mu mu ce mu yan state drama ɗaya ba yan fim ba eh. yawwa saboda akwai wani abu guda ɗaya yanzu idan ka zo ka tara mm. ko fim ɗin ka zo idan ka zo ka tara idan yan fim ɗin suka zo sai ka ga in ka haɗa da wanda ya state drama a gurin sai ka ga bambanci gaskiya ne saboda za ga shi duk ɗan state drama idan ya ga ɗan uwansa ɗan state drama za ga akwai girmamawa akwai mutunci akwai rissanawa mm. to kaji shi kuma yanzu mai zakon wanda ya shigo fim kai tsaye gani kawai yake ba kowa kowa ya isa da kowa mm. ba wani wanda ya isa ya gaya masa koye wani abu to kaji wannan bambancin da dan drama da dan fim eh to misali duk ba sunan su ɗaya bane duk ba sunan su yan fim ba to duk idan ka haɗa su mm. inda yanzu a misali to ai abin a misali shi ita fim din ai daga stand drama aka samo shi eh ko ba haka bane gaskiya yawa yanzu akwai abin da idan mutum ya zo kai wanda ya shigo ta direct akwai abin da ba zai iya yi ma ba amma idan ka ɗauko ɗan stand drama ka ce da Allah rawar kaza nake so mamman to wai shin mu da baya shi me ake nufi da state drama din state drama to akwai drama ta daɗe wanda zaka tara mutane mm. wanda zaka fito kai drama a gaban su shi tace ake kira state drama drama daɗe kenan eh yawwa dan ni alhamdulillah na samu horo a gurin mai fitattu wanda duk duniya idan ka ɗauka kace ka ce wani ɗan wasa ne duk duniya ta yadda ɗan wasa ne mm. yanzu a misali ni ɗan sitar rama ne na taso a irin cikin su ciyaman mai girma ligidi mm. su suleiman bosho eh. su ali kabara su carki su ado garko su ado kan karofi su tukur dan dugaji ni na taso a cikin ne bisa eh. yanzu a misali duk inda na zauna na ga dan fim duk inda wani ya zo yana rawar kan fim menene da menene ni yana bani mamaki hmm. saboda idan ka zo kai tarbiyyar da ka samu a can wanda ya shigo ta kai gaskiya bai same ta ba gaskiya ne to kaga isa ni dole in ce mu yan star drama ne kuma dole mu har gobe duk inda ka dan star drama sai ya bambanta da dan fim gaskiya ne to yanzu misali lokacin da ka fara harka ta star drama eh. wanda kalubale ka samu ga a gida ko ga yan uwa ko ga abokan arziki ko ga abokananka e to a lokacin gaskiya harka ake yi ta mutunci wanda kawai an yadda su a lokacin ba kuɗi ake so ba kuɗi ake nema ba kawai yaya za a ne kuma duk wanda za a gani a sabga za ga ai yana da mutunci yana da kima eh yawwa za ka kuma duk inda ya je za ga ya bambanta da mutane har yanzu idan ka ɗebo irin waɗannan mutanen suka yi star drama ko a cikin filin idan ka lura za ka sun bambanta da mutane da yawa eh to yanzu a fina-finan da kai na san dai ba iya star drama kai ba ko fina-finan da kai kimani za su kai kamar guda nawa eh to gaskiya bayan stand drama na dan yi fina-finai haka wanda idan zan gaya ma suna da dan yawa yanzu misali akwai fim dina na farko wanda na fara yi akwai wani fim mai suna 'ya'yan fata mm. wanda ina jin ina zaune ni da na zan gaya ma iyayen gidana a harkar wannan stand drama suna da mugun yawa mm. wani fim ne wanda man kabiru makawo na cikin daɗin kowa mm. alhaji mai nasara abdulsalam shi ya fara min wannan fim din mm. wani fim da ake kira 'ya'yan fata eh. to shi ne fim ɗina na farko bayan shi kuma muka zo muka wani fim wani kaji dai sunan fim din nan dai bayan dai na yi fina-finai a misali ka ɗauko kamar kwaɗayayyu ka ɗauko ka ɗauko me ake ce mai ibro toren giwa mm. ka ɗauko ga su nan da yawa in ka ɗauko irin su cikin asabul kafi ka ɗauko irin su ƙasata duk idan ka ɗauko duk irin waɗannan fitattun ƙasata shine mai sadiq sani sadiq da rama sadau shine mai sadiq sani sadiq da rama sadau da jamila na gudu ko jamila na gudu mm. to duk su ne waɗanda amma a can farko idan ka duba misali irin su ibro ɗan cana na farko mm. ina jin akai Eh. a wadal akwai wurin da za ga ibro suna cin abinci da shi da kulu mm. da azumi aka yi aikin idan suka ɗebo abincin mm. a lokacin na gona abubuwan da na daɗe yana ban mamakin aka ɗebo abincin idan suka ɗauko kyamara ya kai ɗauko abincin in za su kai bakin sai ƙasa da kyamara sai su watsa abincin baya eh. ka haka mu wannan irin su ibro dan cana duk anan aka yi kuma misali a lokacin na shigo lokacin irin su burin zuciya eh. a lokacin kan a fita fim sai an masa rasar sai an masa ne duk irin waɗannan gurin rasar ɗinsu da menene duk naje eh. to to misali yanzu eh. wa'annan nasarori ka samu daga farawa ka har kawo yanzu kuma za ka kai kimanin shekara nawa kana yi eh to gaskiya kamar magana da na gaya ma tun farko na fara wannan sabgan 96 zuwa 97 hmm. kuma ni yanzu alhamdulillah ina gode wa Allah ina faɗa ɗan star drama ne duk inda na je na ga ana taro inda za ga an haura mutum bakwai zuwa takwas hmm. abu mawaci ne ga na sami wanda ya san da ba gaskiya ne saboda yanzu ni a misali kamar irin idan ka je asibiti irin su menene a cikin nan dole ne za ka samu wanda ya san ka kai kusan shi an wani proud nake ma inda na je gari ka ni tun da nake ban taɓa zuwa gari na je na tar da a garin nan ban san wanda ya san ni ba kuma wannan wanda ya san zai ci a nan step din drama zai kama suna na za mu yi wasa da dariya mi menene da shi to a nan gurin ina gode wa Allah a nan nasarorin da na samu a kai mm. to yanzu misali za ka nuna mutane da kake aktin ɗinka ne ko ko a'a akwai wani yar dan gif da ka tani da wanda zaka sa abu zaka bayar a basu su kalla in kuma life zaka masu yanzu to kuma zaka bayar a basu su kalla to to ni alhamdulillah ina gaya kowa in dan star drama ne mm. ina tunanin ba wani role da za a baka mm. ya gagare ni kuma duk role din da ka dauko zan gaya ma wannan role din na gaje shi ne na kwaikwaye shi ne a gurin mai gidana mm. yanzu a misali idan ka dauko idan ka ɗauko kuturu ka ce in zo ma kuturu to ina nan proud alhamdulillahi zan ma kuturu kamar kuturin gaske amma wannan ba komai na gani ba na gani ne a gurin mai gidana da ake kira da ile eh yawa to alhamdulillahi idan ka zo ka ce in ma mahaukaci eh to alhamdulillahi wannan role din zan ma role din haukan da ta za ka yi mahaukacin ne wannan role din kuma na ɗauke shi ne a gurin mai gidana bushu eh suleiman bushu eh yanzu a misali in ka ce in fito ma a boss alhamdulillahi zan fito ma a boss shi kuma wannan role din na ɗauke shi ne a gurin mai gida na tarki ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya ramshe shi Allah ya sada shi da ya rasu to Allah ya ji kansa wanda yake kallon irin wasan CCTV na da can na me zai san tarki mm. to alhamdulillah na dauki wannan role din a gurin mai gida na tarki ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya yafe mai kulakulansa sa Allah ka sada shi da manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yanzu a misali idan ka ce in ka ce fito ma ma Daudu to zan ma daudin kamar dan daudin gaske kai da ka mm. gani baka taba cewa ba dan daudin bane gaskiya To alhamdulillah wannan role din na na dauke shi ne a gurin mai gidana babana dan uwana baba ari aminu baba ari ke Eh wannan role din alhamdulillah na dauke shi a gurin sa gaskiya ne Yauwa, idan ka zo ka ce ma role din boka eh. to alhamdulillah wannan role din zan ma kamar ka da ta bokan gaske ne ko menene duk waɗannan abubuwan zan ma har wannan yan surkullen surkullen da duk ake duk na iya ce ne a dalilin mai gida na wanda ake kira ungulin kiyama eh. duk kusan rol din da ka ɗauko alhamdulillah ni ba kusan rol din da za ka sabida ina faɗi da star drama ne in ka zo ka ce min ma abu kaza zan ma tamkar take yanki kuma tamkar halayya da haka abin yake halayya abin ne mm. To yanzu wani saƙo za ka tura ga masoyanka Nijar, Kamaru, Chad, Ethiopia, London, America, su Saudiya, da kuma tamu ƙasa Najeriya. To alhamdulillahi muna godiya ga masu sauraronmu ga masu jin jinmu ga masoyanmu duk muna fata da godiya na alkhairi a tattare da su. Wanne farin ciki ka shiga kuma wacce annishuwa ka shiga yayin da aka ce tashar DZ Hausa TV sun zo suna intabiyu da kai. ato alhamdulillahi alhamdulillahi na yi godiya ga wannan tasha. ta youtube hausa dz ta hausa tv ba mm. to yanzu baka da wani sako da zaka tura ko wani ko wata eh to alhamdulillah akwai wani abu ɗaya da bazan taba manta da shi ba da mutanen Nijar suka yi mini mm. an gayyace ni Nijar wasa a lokacin muka je Nijar ba a san waye Auda ba tare da ni da wani ɗan uwana ana kiransa Abba Masta yana rol din buzu yana rol din gwari duk kusan yana rol ɗin... inyamur yana road din berabe aka gayyace mu a nan zuwa nijar muka je ba a san ko suwaye ba suka zo a lokacin muka zo a gurguje bayan an gayyace mu bayan ma mun je aka tsaya ana tunanin menene muka zo za mu yi wasa a ba mu lokacin ma mu wasa sai abin ya zamto ya gagara mm. ake tunanin to waye san waɗannan waye bai san waɗannan ai ba a san waɗannan ba kaza da kaza to abin da ya burge mutane ya bani sha'awa kuma abin da ba zan iya manta da shi ba mm. a ƙurarren lokaci wani wanda ya samu muka tafi daga nan ya takura sai an bamu guri ana bamu wannan gurin muka zo muka yi drama ta daɓe a gurin a gidan aka yi ihu aka yi shewa ikon Allah ke ya eh, gidan ya cika taf washe gari sai gashi mutanen da suka zo gidan sun ninka biyu ko so uku mm. ana cikin wannan wasan sai suka kaɗe suka ce dole sai mun zo mun sake yin wannan daramar eh. haka suna nan kaɗan muka zo muka yi wannan drama muna drama ma duk aka kusan ficewa daga gidan eh. to gaskiya da zuma wannan za kwana biyu muka ji kwana na uku muka zo za da muka zo zamu tafi suka ɗeba kayan muka ce wallahi sai mun ƙara kwana eh haka dai wannan gidan dai daga ƙarshe mutanen wanda suke wasa a gidan da yan menene ba a san ransu muka fito ba eh. muka baro garin to wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da yasa ba zan taɓa manta da shi ba saboda a Nijar an karɓe mu hannu biyu an karrama mu kuma muna proud da wannan tunda har gobe so ake mu ƙara koma eh. ƙasar Nijar.